hajiya maryam yanzu haka magana da ake ana nan a shi zauren majalisa ana ta tabka muhawara kan batun shi wannan tsige gwamnati din da wasu 'yan majalisun dokoki suka shigar da bukatar tun a shekaran jiya a shekaran jiya dai ne wasu 'yan majalisun dokoki su ashirin da hudu ka shigar da bukatar tsige gwamnatin da birjira ne yake jagoranta saboda wasu dalilai shi firaministan din da kansa yana nan da sauran ministoci eh, mumbobin gwamnatinsa wanda suke gaban 'yan majalisa din domin su ji irin korafe-korafen da 'yan majalisa suke a kai kuma da dalilin da yasa suke neman su tsige gwamnatin tasa. To ya zuwa yanzu ko kana da wani bayanin dalilan da yasa suke son su tsige gwamnatin shi Birjina Rafi nan? so maryam abubuwan da suke korafi a kai da kusan kullum ma abubuwan ɗaya ne idan aka duba suna magana cewa an sai jirgi eh, ba kan ka'ida ba musamman ma jirgin da su 'yan majalisun dokokin na adawa suka ce an sayo shugaban kasa alhali ko gwamnatin ta ce jirgi ai na kasa ne kuma mallakar soja ne ba na shugaban kasa ba ne suna magana cewa akwai almundahana da aka yi da sama da fadi da wasu kudade waɗanda suke ta bayyana kusan yau lokaci da dama suna maganganu da irin na adawa haka wanda su masu mulki suke ganin tamkar maganganu ne na adawa yanzu haka suna suna na ana ta tarka muhawara a ita majalisar Eh, amma sai dai ya kamata a rike cewa idan har aka samu rinjaye ma'ana idan su ɗan adawa suka samu eh, ƙuri'u mafi rinjaye to daga yau gwamnatin su ne ta sauka kenan idan kuma ba su samu rinjaye ba to gwamnatin za ta ci gaba za ta je ta ci gaba da ayyukanta daga yau insha Allah. Sannan kuma mun samu labarin cewa an sako wasu daga cikin wa'anda aka zarga da laifin safarar jarirai. Menene bayanin wannan? To Maryam a jiya ne wata kotu kotu da koli da ke birnin ya mai ta bayar da tsammacin wato wasu mutane su kimanin goma sha shida da ake tsammani sun yi safarar jarirai sun shigo da su daga Najeriya sun mallaka su ko sun mayar da su 'ya'ya a nan kasar Nijar. wannan labarin kuma jiya shi babba alkali mai shiga da kara na ita kotun koli ta ƙasa e, ya kira tsarin manema labaru wanda a yau maɗin nan da safe ministan shari'a kakakin gwamnati shi ma ya kira taron manema labaru domin bayyana dalilan da suka sa aka dakata da su waɗancan mutanen da ake tsammanin sun yi safara da kuma dalilan da suka sa aka sake su wato aka yi musu sakin ta lalato amma sai dai daga cikin waɗanda aka saki din akwai wasu mutane kimanin bakwai haka da suka yi saura a can kurkuku wanda cikinsu har da matar tsohon shugaban majalisar dokokin Nijar Malam Muhammad Amadu da yake ci gaba da gudun hijira a kasashen turai. garin a bar mu baya soja ba a bar mu baya